dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Ana ci gaba da ƙara jawo hankalin iyaye dangane da illolin sa yaran su talla, domin kuwa masana na ganin cewar wannan tallar na haifar da cututtukan taɓuwar hankali ga yara masu yin wannan tallar. Ga dai ta bakin Dr. Mustapha Gudaji, likitan masu taɓuwa hankali a asibitin Murtala da ke Kano. To, Dokta, a wa'insu bincike da likitoci suka gudanar sun gano eh. cewar yin talla a kan titi da ake ɗaura ma eh. yara yana da illoli ba kawai illoli na jiki ba, wato yana da illoli hadda da ƙwaƙwalwa. To, Dokta, eh. za ka yi mana ƙarin haske dangane da illolin da talla ke da shi? Ito, illolin suna da yawa, in dai na ɓangaren taɓin hankali ne wanda shi kuma ba abu ne guda ɗaya ba abu ne yake kashi kashi kashi haka akwai abin da yake physical wanda za a iya gani akwai wanda kuma yake ah, psychological wanda sai dai a yi bayani a kan shi kamar na ɓangaren physical din shine wanda ake zancen in kai zancen matsaloli kamar na tare suka sami yarinya to kaga kuma zai zo samar da shi kuma sai dai na bayani wanda ake kamar zancen su depression din nan shine damuwa ba dalili mai tsanani ko anxiety haka nan tsoro da firgici ba dalili ko kuma ma har yakan kai ga mutum ya rika dan jin surutai ko kuma a ɗauka cewa eh, mutum ya da wani muhimmanci na daban wanda ba haka ba da rashin nutsuwa gaba ɗaya duk zai iya faruwa to duk irin wannan su ne ɗaya wasu daga cikin matsaloli da suke iya faruwa to data ya ake kamuwa da su wa'innan cututtuka da ka lissafa? Eh to, su wa'annan da ake kamuwa da su shine akwai abin da ake ce eh, ka kamar yanzu bangarorin da medicine za a iya cewa ga kwayar cuta. Amma bangarorin taɓin hankali sai dai a ce akwai abin da muke cewa predisposition abin da zai iya sawa a kamu da cuta da kuma abin da ake cewa precipitant abin da zai sa cutar ta faru a yanzu da kuma perpetuating factors wanda zai sa cutar ta ci gaba da zama. ti precipitant a nan kaga a tallar ta zama precipitant na mental illness kan cewa zai iya sa mutum ko yarinya ta kamu da tafin hankali saboda tana tallan sannan ita kanta tallan za ta iya zama precipitant kaga ta yi predisposing kuma ta yi precipitating kuma za ta iya perpetuating duk ɓangarorin uku tallan za ta iya shiga ciki za ta iya sa yarinya ta kamu da matsalar tabin hankali za ta iya sawa taɓa hankali yadda woma za ta iya kuma sa shi ya tsaya ya zauna a jikin yarinya na tsawon lokaci to kaga illolin suna da yawa to kuma akwai abubuwan da ake kiran protective su wanda za su sa mutum ya zamana ya kare kanshi daga wannan matsaloli na ɗaya protective factor na wajen predisposition kaga shi ne iyali in ka sami iyaye da sai ne wanda bai ba sai lalle mutum yana da abin duniya ba akwai abin da mutum ya ɗauki cewa responsibility ɗin shi ne kan cewa wa'annan yara ko ya'ya da na haifa Allah ne ya bani su kuma dole in kula da su so ni ne ya kamata in je in nemo musu hakkin su idan talaba yana ce ni a matsayina na babba ko uba ko uwa ni ne nake ita ce take yin tallan nan kaga ba zai sa yarinya ta shiga wannan hatsarin ba kaga wannan protection kenan sannan kuma neman sana'a ta gari kamar sana'o'i suna da ɗan dama wanda mutum zai iya da su hannu ɗan kayayyakin da masarufi da ake na cikin gida wanda ba su zan an ɗauki talla ba an san za a zo a saya har gidan na kaga an cike duk wani asirin sannan akwai ilimi ilimi shine babban ginshiki saboda duk mutumin da ba shi da ilimi to kuma marabar shi da dabba ba yawa sosai ko bautar ubangiji ba za ka yi ba sai da ilimi to akwai ilimin eh, addini akwai kuma na zaman duniya wanda duk su biya part of protective factor sai kamar yanzu society society yana zancen dukkan wani wanda yake a cikin wannan society da mutum da yake mai hankali da yali zai iya na ga makwabcina ko dan uwana ko wani abokin arziki yana kokarin ya sa yalinsa a talla zai iya cewa a bari wannan yana da matsala gashi gashi gashi yanda za ka yi sannan kuma akwai hukuma hukuma ma za su iya cewa duk yaro da yake kamar shekara kaza ba za a ɗora mai talla ba sai dai dole ya je makaranta to kaga shi yana ɗaya daga cikin protection to duk irin abubuwan ba wai bangare ɗaya ba ne kama kama kama kama ne kowa yana da bangaren da zai idan kuma ta riga ta faru to kaga shi kenan sai an zo an fara kokarin kula da shi ehm, ba da shawarwari shan magunguna har ta kan kai ga ma sai an kwantar da ah, yarinya tunda mu a bangaren mu muna da bangaren da ake kwantar da yaran asibitoci da yawa a Najeriya suna da bangarorin da ake kwantar da yara masu matsala na taɓin hankali wasu kuma da yawa suna ɗan faruwa saboda talla sannan akwai bangarori ma za ka ga su ma kamar bangaren mata za ga ana fama da irin wannan matsalar ko kamar na faɗi sai a ce sai an je police sai an zo an duba lafiyar hankalin yarinya duk irin wannan so abubuwan ba wai a guri ɗaya ba ne ba abubuwan suna da ɗan fadi